Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hawa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da 22 ga watan Disambar shekarar 2025. A cikin shirin namu na yau, muna tafe da rahoto kan buɗe taron tattaunawa da ƙulla wasu yarjejeniya da ƙasashen AES suka yi a ƙasar Mali. Yana da kyau ƙungiyar AES ta sassauta a aƙidarta. Haka zalika mu biyo da rahoto kan taron maulidi da aka gudanar a kasar ghana kuma kafin na barrantu da gare su da allah da manzansa sun barrantu da gare su za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da haruna mamman bako amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da sau da Kabir. Assalamu alaikum. A wata alama ta ƙarin haɗin kan tsaro a tsakanin Amurka da Najeriya, jiragen saman leƙen asiri na Amurka suna shawagin tattara bayanai a sassa masu yawa a Najeriya. Bayanan zirga-zirgar jiragen sama da kuma wasu jami'an gwamnatin Amurka na da da na yanzu sun tabbatar da afkuwar hakan ga kamfanin dillancin labarai na Reuters, sai dai kuma ba a san irin bayanan da waɗannan jirage suke tattarawa ba. Zirga-zirgar leƙen asiri ta jiragen saman na Amurka tana zuwa a bayan da shugaba Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja a Najeriya cikin watan Nuwamba bisa zargin wai ana kai har haren ƙare dangi kan mabiya addinin Kirista a ƙasar. bayanan da aka tattara na watan Disamba na shawagin waɗannan jiragen saman leƙen asiri na kamfanoni masu zaman kansu da Amurka take amfani da su sun nuna cewa suna tashi ne daga ƙasar Ghana su je su yi shawagin leƙen asiri a Najeriya su koma inda suka taso a Accra babban birnin Ghana. Bayanan sun nuna cewa kamfanin Tenex Aerospace da ke jihar Mississippi a nan Amurka shine yake tafiyar da waɗannan jiragen leƙen asiri masu shawagi a samaniyar Najeriya. Shafin kamfanin na intanet ya ce yana aiki ne tare da rundunar sojojin Amurka. Kamfanin bai amsa tambayar da aka yi masa ta neman ƙarin bayani game da wannan lamarin ba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar da cewa wannan jiragen leƙen asiri yana shawagi a samaniyar Najeriya amma kuma ya ƙi yarda ya yi ƙarin bayani saboda sirrin diflomasiyya. A cikin wata sanarwar Ma'aikatar Tsaron Amurka ta Pentagon ta ce gwamnatin Amurka ta yi tattaunawa mai amfani da jami'an Najeriya a bayan barazanar da Shugaba Trump ya yi, amma ta ƙi yarda ta yi magana kan batutuwan da suka shafi leƙen asiri. Wata majiyar tsaro a Najeriya ta ce a wata ganawar da aka yi tsakanin mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaron ƙasa Nuhu Ribadu da Sakataren Tsaron Amurka Pete Hegseth a nan Washington ran 20 ga watan Nuwamba, Amurka ta yadda za ta girka kadarorinta na leƙen asiri. A yau Litinin ake sa ran ɗalibai 130 na ƙarshe da aka sako daga hannun 'yan bindigar da suka sace su a jihar Neja da ke arewacin Najeriya za su koma hannun iyayensu wata guda bayan harin da ya tayar da hankulan duniya. Ɗaliban suna daga cikin yara fiye da ɗari uku da kuma malaman su goma sha biyu da aka sace daga wata makarantar sakandare ta 'yan Katolika da ke ƙauyen Papiri a jihar Neja a ranar 21 ga watan Nuwamba. Sace waɗannan ɗalibai na daga cikin mafiya muni da aka gani a Najeriya a cikin shekarun nan kuma ya haddasa rufe makarantu da dama a faɗin arewacin Najeriya. an sako ɗalibai ɗari a ranar takwas ga watan Disamba yayin da tun farko wasu ɗaliban su hamsin suka samu damar kubucewa suka tsira a ranar da aka kama su ɗin. Sace waɗannan ɗalibai ya haddasa ƙarin fusata game da yadda sha'anin tsaro ke daɗa taɓarɓarewa a arewacin Najeriya inda 'yan bindiga ke sace jama'a da ɗalibai suna neman kuɗin fansa. Babu wani bayani da aka samu a kan ko an sako yaran ne a bayan tattaunawa ko biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar ko kuma dai an ƙwato su ne da ƙarfi daga hannun 'yan bindigar. Haka kuma babu wani bayani da aka samu a game da malamansu da aka sace su tare. Ƙasar Pakistan ta ƙulla yarjejeniyar sayarwa da rundunar sojojin ɓangaren yankin gabashin Libya da makamai na sama da dala miliyan dubu hudu duk da takunkumin makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ma ƙasar da ke rarrabe. wasu jami'an gwamnatin pakistan su hudu da ba su son a ambaci sunayensu sun ce an cimma wannan yarjejeniya a bayan ganawar da aka yi cikin makon da ya shige a birnin benghazi tsakanin babban hafsan sojojin kasar pakistan field marshal asim munir da kuma saddam khalifa haftar mukaddashin babban kwamandan rundunar sojojin gabashin libya ma'aikatun harkokin waje da tsaro da kuma rundunar sojojin pakistan duk sun ƙi su ce uffan a game da wannan rahoton duk wata yarjejeniyar sayar da makamai ga wannan runduna ta sojojin gabashin libya za ta haddasa cece kuce a saboda tashe-tashen hankulan da suka rufe kasar tun bayan da kungiyar kawancen tsaron kasashen yammaci ta neto ta tallafawa 'yan tawaye wajen hamɓarar da gwamnatin shugaba muammar gaddafi a shekarar 2011 Wani kwafi na yarjejeniyar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya gani kafin a rattaba mata hannu ta ambaci sayarwa da sojojin na Khalifa Haftar jiragen saman yaƙi guda goma sha shida ƙirar JF-17. da jiragen horas da mayakan sama ƙerar sufa Mushak guda goma sha biyu. Jami'an suka ce wannan yarjejeniya ta kuma ƙumshi makamai da za a iya amfani da su a doron ƙasa ko ta sama ko kuma ta cikin ruwa suka ce kuɗin makaman zai kai dala miliyan dubu hudu da ɗari shida. Bam ya kashe wani babban hafsan sojan ƙasar Rasha yau Litinin a Moscow a wani harin da masu bincike na ƙasar Rasha suka ce a bisa dukkan alamu hukumar leƙen asirin ƙasar Ukraine ce ta ƙulla shi. Bam ɗin ya tashi a ƙarƙashin motar Laftanan Janar Fanil Servarov, kwamandan wa na rundunar sojojin Rasha a lokacin da yake fita daga wani wurin ajiye motoci da misalin karfe bakwai saura mintoci kaɗan na safiyar yau Litinin agogon Moscow. Hukumar binciken laifuffuka ta ƙarassar Rasha ta ce Janar sarvarov ya mutu a sanadin raunukan da ya samu. Mai magana da yawun hukumar ta ce masu bincike suna tattara bayanai tare da nazarin hotunan bidiyo a gurin da abin ya faru, kuma suna nazarin ko da akwai hannun hukumar leƙen asirin Ukraine wajen kitsa wannan harin. Ba a ji ta bakin hukumomin Ukraine ba waɗanda a can baya suka nuna alamun cewa da hannunsu a irin waɗannan kashe-kashe na sojojin Rasha. Ministan Harkokin Wajen Turkiyya Hakan Fidan ya ce yana sa ran za a shiga aiwatar da kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a farkon shekarar da za mu shiga 2026. Wannan ya biyo bayan tattaunawar da aka yi tsakanin jami'an Amurka da na Qatar da Masar da Turkiyya a ƙarshen makon da ya shige a birnin Miami. A lokacin da yake magana wajen wani taron 'yan jarida a Damascus ta ƙasar Sham, ministan harkokin waje na Turkiyya ya ce tattaunawar da aka yi ta mai da hankali akan abubuwan da ke kawo cikas ga kaiwa ga matakin na biyu. yana mai cewa babban abu mai muhimmanci a yanzu shine mayar da mulkin yankin na gaza ƙarƙashin jagorancin falastinawa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A yau ne aka buɗe taron shugabannin ƙasashen AES a Bamako babban birnin ƙasar Mali domin bitar abubuwan da suka faru a tsawon shekara guda a ƙungiyar da zimmar ƙara tattauna wasu yarjejeniya da suka shafi tsaro da batun diflomasiya da ci gaba har ma da ƙa'idojin gudanar da ƙungiyar. Amma tun farko a jiya shugaban ƙasar Mali ya buɗe taron ministocin ƙasashen waje na wannan ƙungiyar inda ya jaddada mahimmancin ƙawancen da ke cikin waɗannan ƙasashe. Wakilin Amurka ke magana a jihar Agadas na kasar Nijar Ashiru Alhaji Mutari na dauke da cikakken rahoton. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à ma qualité de président de la Confédération AES. Shugaban kungiyar kasashen yankin Sahel AES kenan. sannan shugaban kasar mali kanal asimi gwaita a yayin buɗe zaman taron farko na majalisar ministocin kungiyar da yawa kana a bamako babban birnin kasar ta mali mahimmancin wannan zama dai shine bitar abin da yawa kana na tsawon shekara guda a cikin kungiyar da ƙarin yarjejeniyoyi da suka shafi tsaro da batun diflomasiya da ci gaba da ƙa'idojin gudanar da majalisar shugaban kungiyar dai janar asimi gwaita ya jaddada manufar wannan kungiya ta aas Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AIS, e adopté à Niamey le 6 zaman wata kafa ta 'yanci walwala da cikakken 'yancin kai na gaskiya wadda ta dogara da albarkatu da basirar al'ummomin yankin sahel shugaban ya yi kira da a ƙarfafa haɗin kai mai amfani wajen fuskantar ƙalubalen tsaro tattalin arziki da siyasa a duniya haka kuma shugaban ya yi allah wade da kashin kaji da ya ce wasu ƙasashe na shirin gogawa ƙungiyar da nufin na goyon bayan jama'a daga kungiyar ta IAS. Kan haka ne ma masana masu nazari kan al'amuran yau da kullum ke nuna cewa jaririyar kungiyar na da jan aiki a gabanta ta bakin ya kuba. Lalle akwai tarin kalubale sosai a gaban jaririyar kungiyar IAS. misali yanke ƙauna da ƙasashen duniya matsalar tattalin arziki matsin rayuwa kamar rishin makamashin man fetur a ƙasar mali jinkirin biyan albashin ma'aikata a niger 'yan kasuwa kuma musamman a niger da mali suna cikin takura da matsin lamba na haraje-haraje yayin da daga gefe guda masanan na bayyana cewa kungiyar ya kamata ta canza salon siyasarta ga kasashen duniya Yana da kyau ƙungiyar IAS ta sassauta a aƙidarta wannan tunani na sojoji da ke nuna musu cewa duk wani shugaban da ba soja ba azzalumi ne ko kuma duk wata ƙasar da ake mulkin demokaradiyya tana neman yi musu zagon ƙasa ne, to wannan tunani ne mai rauni. Dole sai an yi alaƙa da wasu ƙasashen duniya idan ana son a tafi daidai da duniya. kuma a wajen gudanar da ayyuka cikin gida, ya kamata a damawa da mutane farar hula wa'anda suka iya aiki. ba wai a ce kowane aiki a damƙa shi a hannun jami'in tsaro ba. Taron farkon da aka buɗe wani shiri ne na wani zaman taron da zai wakana daga ranar yau kinnan 22 zuwa 23 na Disamba har ila yau a bamakon kasar Mali. Zaman na daga cikin sashe na sha biyu na yarjejeniyar kafa ƙungiyar da aka sanya wa hannu a yamai a ranar 6 ga watan Yulin 2024. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar Madalla, idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa, an gudanar da gagarumin taron maulidi a yankin Ashanti na ƙasar, inda ya samu halartar manyan baƙi daga ciki da wajen ƙasar, ciki kuwa har da kalifan ƙungiyar Tijjaniya na Najeriya Sunusi Lami da Sunusi. Wakilin GTA Hausa a Kumasi Hamza Adam yana ɗauke da ƙarin bayani. yabo na annabi fiyin halitta kenan a farfajiyar maulidin yankin ashanti a ghana karkashin jagorancin shugaban tijjaniya a kasar dr Wadud sise zaman taron da an ka shafi kusan sa'o'i goma sha biyar ana gudanarwa ya samu halartar fitaccen mutane a sassan nahiyar afirka ciki har da shugaban limaman ghana dr nuhu sharubutu da ministan tsaron cikin gida a kasar ghana honorable muntaka mubarak da babban bakoma na musamman mai alfarma sarkin kano kana khalifa na tijjaniya a tarayyar najeriya muhammad Muhammadu Sanusi Lamido Sanusi na biyu. Yayin jawabinsa mai alfarma sarkin Kano ya jaddada muhimmancin riko da shari'a ga mabiya ɗarikar Tijjaniya inda yake cewa illan wanda ya alakanta kansa da Tijjaniya kuma ya da'awar wasi da shari'a ya fi yin illa da ɗarika fiye da makiyi na waje. Illar wanda ya dangana kansa ga Tijjaniya ya dinga kira ai watsi da shari'a. illarsa ga tariƙa ta fi illar makiya na waje sheikh ibrahim yas a cikin wata risala da na karanta yana cewa dukkanin mutanen da suke da'awar cewar babu ruwansu da shari'a ni na barrantu daga gare su kuma kafin na barrantu daga gare su da Allah da manzansa sun barrantu daga gare su saboda haka idan wannan kaɗai muka rike muka dinga cina da waɗanda suka kaucewa hanya an ɗauki tsaraba mai girma a wannan maulidi. A gefe guda kuma shugaban Tijjaniya Ghana Dr. Abdulwadud Sisi Zaman ya bukaci da al'umman Ghana su yi Kano da ma tarayyar Najeriya addu'a la'akari da girmanta da kuma gudunmuwar da take bayarwa wajen ci gaban yankin yammacin Afirka. Kano baki ɗaya Allah ya sa ta cikin aminci. Allah ya kiyaye Kano ya kiyaye mutanen Kano. Allah ya kiyaye Najeriya. abinda muke nema ga najeriya na alheri allah ya yi wanda ake tsoro allah ya tsare wasu mahalattan taron dai sun tofa albarkacin bakin su dama ai shi sarki malami ne na addini duk da yana sarauta yana bin shari'a tijanawa kuma ya kamata a ce komi za su yi suruka shari'a shari'an nan ba wasa da shi mai alfarma sarkin kano kafin ma ya isa farfajiyar maulidin ya samu ganawa da shugaban ghana john dramani mahama a fadar shugaban kasa ta jubilee house tare da mai alfarma sarkin asanti otunfu osetutu na biyu kuma duk tattaunawar su yana da nasaba da neman karfafa halaka ne tsakanin tarayyar najeriya musamman kano da kasar ghana hamza adam gta hausa amurka ke magana daga kumasi ghana An gaishe da Hamza Adam da wannan rahoto. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. daga birnin Washington DC. Za a iya bibiyanmu a shafukanmu na intanet kamar Facebook, Instagram, WhatsApp X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasir Batsari. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Yau ma dai Mustapha Nasiru Batsari ne ke maku sallama a cikin wani sabon shirin. To shirin na wannan mako yana tare da wani shahararren manomi ne a yankin kudancin Najeriya wanda ya yi bayani dalla-dalla akan yadda za a samu wadatuwar abinci a Najeriya. Menene abinci mutane yau da kuma? Enugu ana ce sai, za mu yi bunkasa noman rogo mu sa a yi processing a gyara shi a hito da abubuwa gari baki a hito da flour a hito da abubuwa da yawa a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin to madalla alhaji sani friday naji wani shahararren manomi ne a yankin kudancin najeriya wanda kuma shine manajan darakta na kamfanin ugu amana farms da ke jihar inugu a cikin zantawarsa da abokin aikinmu alphonsus okoro igwe ya yi bayani dalla-dalla a kan abin da ya kamata a yi domin wadata najeriya da abincin kaga abinci shine jigo na kowane tattalin arzikin kasa so mu harkar da muka yi mun diba gehen da muke yanzu a jihar Enugu, menene abinci mutane yau da kullum. Enugu ana ci sosai, ta mu yi bunkasa noma rogo, mu sa a yi processing a gyara shi, a hito da abubuwa gari baki, a hito da flour, a hito da abubuwa da yawa da aka yi da rogo, don mutane su samu wadata abinci. Alhamdulillah, lokacin da muka zo muka hara aiki Enugu, baro na rogo tana da goma sha biyar. a ka je kasuwa baro na raba dubu uku da dari biyar kaga abinci ya zama ya yi crash saboda akwai wadata abinci akwai wadata rogo haka ne a saura abinci kan da aka ci shinkafa da sauransu shekaran da ya wuce kamar yanzu kuma shekara kai dubu da ya zo kuma shekara na dubu hamsin dubu sittin to kaga gwamnati sun sa kokarin su ciki kuma muna sare wanga ya zama harawa na harkar noma a Najeriya. Manoma mm-hmm. suna gabuwa da yawa ga ina su in arewacin Najeriya manoma ba sa zuwa noma a gonakin su saboda harkar rashin tsaro. In ka zo nan kuma kudocin Najeriya wasu wurare akwai harkar rashin tsoro. amma noma ya yi ma manoma wuya saboda kalori daji maya maya ne. Kaga gyaran daji nan arewa zaka ga da dubu da za ka gyara hekta guda. amma ka zo nan sai ka kashe miliyan da to ka ga ba guda ba sai mai kari ka ya shiga daji na wuri ya noma so gwamnati ma sun shiga ciki muna sa rai gwamnati ma su sa ya za yi a kawo mashinuka a kawo dubaru akwai dubaru numa amma yau an ba numa kamar irin na da da aka numa da garman shanu da sauransu don wannan ya riga wuce yau akwai abu da mashin guda zai maka garman shanu ne wata guda ne aiki amma akwai na kura da zai aiki cikin miti talatin cikin awa guda to kaga dubarun gonan da wannan mashin mashin wannan technology shi ne gwamnati ya kamata su je su invest ciki na ja da muke gwamnati sun sa aka sai mashin aka sai tractors guda dubu wanda za raba manoma gwamnati suna ta clearing hekta biyu a kowane political ward mazaɓa kenan so M shine akwai mazakwa dari biyu da sittin a jihar Enugu. To, ka ka samu hekta dari biyu biyu wanda gwamnati suka gyara. Manoma za a ba su hekta ɗaya ɗaya. Cikin hekta ɗaya ɗaya na ana targeting a samu hekta dubu hamsin da biyu. To kaga automatically an samu aiki direct job dubu hamsin da biyu. Kowane manoma da ka da hekta ɗaya shi kadai ba zai aiki wurin ba. So, akila za ka doki mutum biyu ko uku su taimake ka na aiki. kaga ba mutum dubu hamsin da biyu aka yi ba ana magana ke da mutum dubu da biyu wanda za su samu aiki wurare so in ka ba shi aka ce ma economic revolution to har yala yau alhaji sani friday naji ya bayyana mahimmancin ɗaukar shawara musamman ga gwamnoni idan har suna buƙatar a samu ci gaba ta fannin noman domin kuwa akwai ƙwararru da suka ƙware a sha'anin noman da ya kamata a ce ana yin amfani da shawarwarinsu ta yadda za a samu biyan bukatan da ake so. Ga ci gaban bayanin nashi. Gwamna ya nemo shawara, an ba shi shawara ga abin da ya kamata yi. Na Enugu su ba shi gwada a da wani su ma su nume su hita ne. In ka je wajajen arewa za ce maka nan babu kasa noma. Ba gaskiya ba ne. Ire dai akwai masara na abin da tura cira land development. Akwai daji da yawa da gwamnati za su shigo su bude wuraren manoma su shigo su yi noma. Yanzu wani kira kake ga matasan ƙasar wayanda an sha zargin su da hannu dumu-dumu a taɓarɓarewar tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu. A kiran da zama matasa shi ne gobe wannan sohin da suka mulki mu yanzu za su ta yi. Kaga matasan nan za su dawo su muke Najeriya. Yanzu in ba mu demonstrating harin kirki ga harka tafiya yau da kullum ba kaga gobe na Najeriya Allah da ya sabu da zai zama amma kan a kira matasa sai a kira gwamnati inda suka ji wannan matasa nan jihar da muke yanzu har kasoro ya kusan zama tarihi saboda gwamnati sun sa na kura da kallodu jihar Enugu gaba da gwamnatin jihar Enugu gwamnatin jihar Enugu gwamnati sun so abin da aka ce ma drones wannan drones za su je Najeriya jiragen sama wanda aka ce yau yanzu cikin minti goma ana abu kaza wuri kaza wannan jirgin zai tafi wurin da dauko hotuna da tura ma jami'an inda suke su je can su yi tackle na wani abu to kaga gwamnati primary business nasu shine life and property so in suka yi protecting wannan life and property in ka san kana da garanti na life and property na ka rayuka da ka kaga kana da dama ka je gona ka yi noma kana da dama ka yi duk sana'an da za ka yi amma kamar da na ga maka yunwa turawa sun ce an hungry man is an angry man so duk lokacin da kaka je yunwa komi na ya harwa so mutum bai da abinci da zai ci yi bai da na rana bai da na dare kuma ka ce zo na lafiya kaga ka nima wani na daban so ka kara kira matasa za a kira gwamnati da na jihohi da na tariya ya za a yi a nemo enable environment na manoma na matasa na sohi kowa ya tabbatar da cewa da ran shi da dukiyan shi ba babu da zai haru da shi to kaga lokacin doka zai aiki kai ko wani matasa ko wani mutumin da ya yi ba daidai ba a yanzu Najeriya akwai rudu sosai masu karatu ba su da haka ne matasan ba aiki manoma ba su yi zuwa kuna kaga akwai gishu so gwamnati ya kamata su shigo a diba To, jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako. Cikin ikon Allah wani makon na gaba za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, musamman Alphonsus Okoro Igwe da ya ba da gagarumar gudunmuwa domin samun nasara haɗa wannan shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. shaida Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da Haruna Mamman Bako zai kawo mana labaran wasanni. Za mu fara da tarayyar Najeriya ne inda za mu leƙa jihar Gombe. arewa maso gabas da ke Najeriya. Hukumar take kula da gasan NNL kasar gasan Premier League na Najeriya ta yi Allah wadai da abin da ya faru a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Gombe United suka karbi bakuncin Jigawa Golden Star. Jami'in hukumar NNL a wannan gasa dan Lami Alanana ya bayyana rashin jin daɗin gasar kan abubuwan da suka faru a wannan wasa da aka fafata tsakanin Gombe United da kuma Jigawa Golden Star a ranar Lahadi 21 ga watan Disamba 2025. a filin wasa na Fantami da ke Gombe inda aka tashi a wasan can Jaros. Inda bayanai yake nuna cewa ana zargin wasu daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Gombe United sun wa alkalin wasa da kuma mataimakin alkalin wasa a yayin da ake dab da tashi a wannan wasa yadda suka buƙaci cewa kungiyar kwallon kafa ta Gombe United din ta cancanci bugun daga kai sai mai tsaron gida amma ba a bata ba. bisa haka ne filin ya tashi da hatsaniya kan haka ne kowa take kula da gasar na nnl ta ce a shirye take domin ta yi bincike don tabbatar da abin da ya faru a wannan waje inda ta bada tabbacin cewa ba za ta tsayar ko ta laminci wani ya kawo mata cikas a wannan bangare ba da zaran ta samu wani cikakken bayani za ta ɗau hukunci ga abin yadda yake har yanzu ne muna tarayyar najeriya inda za mu leka jihar bauchi a wasan da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaras da kuma kun khalifa an samu bambancin ra'ayi game da yan jihar bauchi yadda wasu suka waris suna goyon bayan kun khalifa wadda suka zo daga owerri yayin da wasu suke goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaras hatsarin ya tashi ne sakamakon rashin jin daɗi da magoya bayan suke nunawa cewa ba a yi musu adalci ba a wani wasa da aka yi wanda mahukunta suka harba musu barkwanon tsohuwa wadda suka ce ba a bi musu kada al'adunsu ba kan haka ba za su goyi bayan kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares ba haka dai aka tashi a wasan can jaras babu ci sai dai mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares din sun ba da tabbacin ganin shawo kan wannan matsala kafin wasan su na gaba. To daga nan kuma za mu leƙa gasar da ake fafatawa na cin kofin nahiyar ƙasashen Afirka wadda Morocco ta karɓi bakuncinsa. Inda a yau din an fafata a wasu wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Mali sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ta da Zambia. Sai kuma wasan da a yanzu haka ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƙasar Masar da kuma ƙasar Zimbabwe. Idan muka leƙa gasar La Liga na ƙasar Spanish kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao ne a yanzu haka suke ɓarje gumi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta espanyol yayin da gasar premier league na kasar ingila kuma kungiyar kwallon kafa ta fulham su ma suna barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.